A kowace rana bakin karfe hudu na safe Adam Bertin na barin katifarsa ya wanke ido sannan ya je cikin wani lungun filin gidansu ɗauko budo da ɗan ice sannan ya bi lungu-lungu na unguwar zango yana tada sauti. Fiye da shekaru goma kenan ta wannan hanya ce yake tada masu azumi daga bacci. Mahaifiyata ce ta saka ni cikin wannan abun. A lokacin ban da aiki sai yawo cikin gari. Bana dawowa sai karfe uku karfe hudu na safe. Sai wata rana take kira ni ta ja kunnuwana ta ce min na rika tayar da jama'a a lokacin tsoro maimakon yana yawo gida-gida fada-fada. Inda babu taimakon sa yawancin masu azumi za su fuskanci matsalar tashi yin sahur wannan abinci da ake ci kafin alfijir domin tafiyar da yin azumi. Ramatu Ibrahim da ke unguwar ta bayyana gamsuwarta. Da zagan na ji ya fara kiɗa nake tashi ko da a nesa yake ina jin shi sai in tashi wasu sun gaji ba su ma iya motsawa sai an tashe su wanga abu da yake yi gaskiya yana bakin kokarin shi Allah ya biya shi yana ta da wa'anda sun ka gaji dan ka su saje dan kuma su tashi su yi sahur a cewar Umaru Dauda Bizo malami wannan wata al'ada ce kawai Wannan tashan yadda yake yinsa yana cikin al'ada kamar yadda a cikin alkur'ani Allah yake cewa mu shiga mu taimaka ga abu mai kyau da kuma al'ada. Bayan zagaye unguwar ta zango da mure yana koma gidansa cikin farin ciki bisa ga gudunmuwar da yake kawowa ga al'ummarsa.